يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيك ونساء أشيغ من كراتم للتاف الرياض الصالحين min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama a yau 28 ga watan zulqa'ida shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 31 ga watan takwas shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na 91 wasu kuma nasu 92 a ƙarƙashin babi na goma babun fil mubadarati ilal khairat an anasin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi anas allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riƙi wani takobi a ranar yaƙin Uhud faƙala sai yace ce man ya akudu minni haza waye zai karɓi wannan takobi daga gare ni fabasatu aidiyahum sai suka miƙa hannayensu sahabbai kowa sai mika hannu a bashi kullu insanin minhum ya kulu ana ana kowannensu sai yake cewa ni ne ni ne ma'ana ni ne zan karɓa ni ne zan karɓa ƙwala sai manzo ya sake cewa faman ya akhuduhu bi haƙƙi wane ne zai karɓe shi daga wajena ya ba shi haƙiƙanin haƙƙinsa shi wannan takobi fa'ahjamal qaumu sai jama'a suka yi baya sai kowanne ya kame hannunsa sai zamanto sakamakon haka sun yi curko-curko maimakon a karan farko kowa ya miƙa hannu ya ce shi ne faƙala abu dujana sai abu dujana ya ce radiyallahu anhu allah yarda da shi ana a akhuduhu bi haƙƙi ni ne zan karɓe shi daga wajen ya manzan allah in ba shi haƙiƙanin haƙƙinsa